kwanakin nan dai 'yan najeriya sun tsinci kansu cikin mawuyacin hali na karamcin kuɗaɗe da za su yi lalurar yau da kullum saboda sabon tsarin nan da babban bankin ƙasar ya soma amfani da shi to amma dai 'yan magana na cewa dole uwar naƙi kuma rashin uwa ke sa a nemi uwar ɗaki yanzu haka wasu 'yan kasar yanayin ya tilasta su soma amfani da tsarin nan na musayar kaya wato mutum ya bayar da kayan da ke gare shi domin ya karbi wasu da yake bukata kamar yadda wani mutumin jihar kebbi ke cewa eh haka yake wanda ya zanna cewa kamar in kana da gona ka fara aiki mai ya ƙare ka gaba ka da kuɗi kaga sai ka ɗauki eh, ainihin hatsi ko maiwa ko dawa ko gero sai ka kai in ka kai sai a baka mai sai ka taka tattar da injin ɗinka. To ko baya ga amfani da abinci kuna amfani da wasu kaya na daban? Eh ana yi ana ɗaukan kilin ko sabulu na wanka ko kuma dai ire-iren su duka dai haka ana yi. Wasu jama'a kuma musamman mazauna yankunan da ke da iyakoki da jamhuriyar Nijar suna ƙara ƙarfafa amfani da kuɗaɗen saifa na jamhuriyar Nijar wajen cinikayyar su kamar yadda Muhammad Aliyu Ilela yake cewa. Eh, gaskiya eh, yanayi na kasuwanci gaba ɗaya kusan in ce ya koma saifa. Saboda idan ka zo wajen mai sana'a da niyyar sayan wani abu zai tambaye ka naira ta gare ka ko saifa don mahiyawa ma ba su amsa transfer don haka kusan kasuwancin mu gaba ɗaya ya koma sefa. To kamar su yanzu mutanen gari sun natsu da ci gaba da hulɗa da sayayyan kaya ta amfani da sefa? A dama sun natsu tun da naira babu ta ana neman naira babu. Har wayo wani mutumin Kamba ta jihar Kebbi ya tabbatar da cewa dole ci ke sa su yi amfani da kudaden na Nijar. Mamur Sani Noma Bunza, kasuwar Kamba nike. To wallahi kasuwar lamun kasuwanci yanzu dai sai dai hankuri sai dai alhamdulillah wurin Ubangiji saboda kaya ana son kaya babu kuɗin sayi. saboda yanayin canjin ga wallahi sai fama ta fadi yanayin canjin ga na yanzu ya kata 700 600 sefa sai dai masana tattalin arziki na ganin cewa ci gaba da irin wannan tsarin yana da hadari ga tattalin arzikin Najeriya. Bashir Muhammad Acira na Jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke Sokoto na ganin cewa amma dai kamar yadda muka sani a dokance wani ko karɓa ko kasuwanci da kuɗin wata ƙasa a cikin wata ƙasa haramtaccen abu ne amma in har ana yi kuma hukumomi suka sa idanu ya ci faruwa wannan abu zai kawo tunaki ga tattalin arzikin ƙasa domin zai sa kuɗin a halatta kuɗin wanda ba na ƙasar ba a cikin ƙasar kuma ya kasance cewa kuɗin kasa yanzu kila za su rasa kima su a idanun mutane har ya kai mutane gila yanzu kuɗin kima wata kasa suke gani ba wannan ba wanda yake rashin kima kuɗi yana cikin abin da ke kare tattalin arziki ya ce wannan tsarin da babban bankin najeriya ya so aiki da shi tsari ne mai kyau to amma dai dole aka ce zamani riga ne dole mutane su daure su ɗauki wa'in abubuwan amma ita kuma gwamnati da babban banki suna da haƙƙin su samun mutane hanyoyi a ƙauyuka na sadarwa masu inganci na aika kuɗi da amsar nan da amsar su amma dai wannan tsari ne mai kyau illa dai yanzu yadda ake son a aiwatar da shi a cikin wannan yanayi to in ba a yi hankali ba tara ba yana iya kawo ci baya ga tattalin arziki da yake gwamnatin najeriya ta kalubalanci hukuncin da kotun koli ta yi da dakatar da amfani da wa'adin goma ga watan fabrairu a zaman lokacin da za a daina karɓar tsofaffin kuɗi da yawa 'yan najeriya sun zira ido ganin yadda lamarin zai kaya da yake wa'adin na goma ga wata ya riga ya cika muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya